لله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم جالية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو جئته وفتك دمنته عليه أنا رفيق آن رفيق بالوليد ممجد auji ito ko ka zo wajen malam wa fakta gammatu walidi to tattarowar mahaifi zai wato zai dace da kai ko kuma tattarowar mahaifi zai zo maka ka zo wajen malam tattarowa irin na mahaifi zai zo maka malam yana tattaro mutane irin na mahaifi hani wato mai tausayi rafiqin bil wali mai tausasawa ga ainihin yaro kuma bai shimfiɗa fuska mai shimfiɗan fuska ga ainihin ɗalibansa Wai zallu ya rahudu minu haibata manzili wa jalalatin kalbul maliki asir kalbul malik hmm. zuciyar sarki fi hmm. wanda yake mai gayan shugabanci Wai zallu ya rahudu minu yana zamantowa yana firgita daga malam hmm. yana firgita daga malam saboda kwarjinin magana kwarjinin fuskan malam sai ga sarki mai shugabanci ma yana jin tsoron shi wa iza ta zikirin lokacin ma'an gadat ma'an da a rikinna sun jalmat wa iza ta zikirin wato da kuma wa'azin nan na tunatarwa na malam lokacin lokacin a ah, sumbul asilabi sumbul jalmadi da kurman dutse gadar ma'an da ya waye gari ya zama ruwa gadar ma'an bi arzihin nan da zai zama to ruwa a fadamansu zai zama to ruwa a ainihin fadama an gane wa izatu zikirin da ainihin wa'azi na tunatarwa lau gadat sun murjalmati da a ce ainihin wato kurman dutse gadan ma'an ya waye gari da zaman to ruwa a gane ko gadan ma'an da ya zama ruwa bi aribihin na afadaman su da ya zama ruwa a fadaman ku dutse zai zama ruwa in ya a wa'azin malam hmm. aujito wato ko ka zo wajen malam wa fakta dan matu dan wato tattarowa irin na mahaifi zai zo maka hanin mai tausayi mai tausasawa ga ainihin yaro mai shimfiɗa fuska kalbul malik zuciyar sarki al'asiya ne wanda yake mai gayan shugabanci na ya zallu yana zamantowa ya rukudu biyu wato yana firgita an gane ku yana rawan jiki daga malam saboda haibata manzirin saboda kwaljinin nan na magana da kuma daraja wa iza tu zikiri da kuma wa'azi na tunatarwa lau ga sun mujallar da a ce ainihin kulman dutse ga nan ma a yi gari ya zama ruwa da ma da ya zama ruwa bi aridihin na a fadamansu نعم كوفة عسنية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثال الفائل المجموع جمع التسليم مثال الفائل wanda aka yi ma jam'i jam'i wanda yake jam'ul muzakkar ما الفيل الماضي تعرف الفيل الماضي حذر المحمدون حذر المحمدون محمد تو يعني أنا بي بدون دون زي محمدون محمد وجي كان على تو ويحط المسلمون مثل زنا عليك الحج ومثال الفائل المجموع جمع تكثير مثال الفائل واللي جمع جمع تكثير هو مذكر الحال أنا مذكر ما الماضي المضارع كان الفعل الماضي نعم حضر الاصدقاء حضر الاصدقاء هذا نعم. حضر في الماضي جاءوا تفسيرنا الاصدقاء وسافر سافر الزعماء الزعماء شو اغبن في تبيع وما الفعل المضارع وما تعرف الفعل المضارع يحضر الاصدقاء يحضر الاصدقاء ابو كسنا على توها ويسافر الزعماء شو اغبن في تبيع نعم. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مثال فاعل والذي مفرد المؤنث مع الفعل الماضي تعرف الفعل الماضي حضرت هند وتحضرت هند هند تعالت على الفعل الماضي نعم وسافرت سعاد سعاد تعيت بها نعم ومع الفعل المضارع تعرف الفعل المضارع تحضر الهند هند تنا على وتسافر سعاد سعاد تنا بها ومثال الفاعل المثنى المؤنث مثال القائل المثنى المؤنثة مع المادي تعرف شيء المادي حضرت الهندات واتو هندو هندو غرابي سن حالته وسافرت زينبان زينبان حضرت الهندان وسافرت الزينباني مع المداري تهذر الهنداني wato sabirin zainabani wato ya gane saka ne wannan hadaratul safaratul wannan musanna ne zainab ba ومثال الفاعل المجموع جمع ينداني بيتي هندتاني ما أغاني hazaratul hindani wa safaratul zainabani musalla kenan wa misalin fa'ilil majmu jam'a tafsir lil mu'annas misalin fa'il wanda aka mai jam'i jam'u zakar salim tare da mu'annas ma'al madi eh tare da madi hadaratul hindat hindoji sun halattu wa safaratul zainabat zainabobi sun yi tafiya wa ma'al mudari tare da mudari ba تحضر الهندات هندوجي سنة هلتوا وتسافر زينبات زينبو بي سنة تبيع نعم. مثال الفائل المجموع جمع تكثير مع المعنى مثال الفائل وانت اتبع جمع جمع التكثير سنة وهو لمعنث ما المي وهو لمعنث مع المادي ما ما الفيل المادي بو جمع تكثير لمعنث ما المادي wanda aka mai jam'i jam'u tafsir tare da mazi kuma alhali shi ne mu'annas ne hadaratul hulud hadaratul hulud hindoji kan halatto jam'i ne jam'u tafsir wa safarat zayyana zayyani zayyani zayyani zayani zainabobi sun halatto jam'u tafsir ne na mata wa mal mudari tahdirul hulud tare da mudari kuma tahdurul hunud yindu hunut wa tusafiru bayani bayani zainabobi suna tafiya wa misalin fa'il allazi i'rabuhu bi bidammatu zahira misalin fa'il wanda i'rabin shi da damma ne zahira jami'u ma taqaddama min al Shi ne duk abin da ya gabata na misalai ma adal musanna al-muzakkar banda musanna al-muzakkar da musanna al-muannas al da jawu muzakkar salim nan muzakkar shi wannan ba a mai rufa da damma wa misalin fa'il allazi i'rabuhu bi damma al muqaddara misalin fa'il wanda i'rabin shi da damma ne muqaddara ma al fi'il al madi tare da fi'il al madi adara al fata saurayi ya halattu wa safar al qadi al ali yayi tafiya wa aqbala sadiqi abokina ya fuskanto wa ma al fi'il al mudari kuma tare da fi'il al mudari ya halattu al fata saurayi yana halattowa kafirul qadi alƙali yana tafiya wa yuqbilu sadiqi abokina na fuskantowa wa misalin fa'il allazi i'rabuhu bil huruf an-na'iba misalin fa'il wanda i'rabin shi da huruf ne an-na'iba an dhamma huruf wanda yake zama na'ibin dhamma ma taqaddama min amsalatil fa'il shine abin da ya gabata na misalai na fa'il المذكر أو المؤنث نعم وأمثلة الفاعل المجموع jam'a tashih li mai jam'i jam'i na muzakkar salim na muzakkar na wa min amsalati aidan daga cikin misalan shi kuma tare da mazi hadara abu a ce hadara abu hmm. wa safara aku safara akuka na'am wa ma al mudari yahduru abu abu wannan an bai rufa da wawun ko hmm. tare da mudari kuma yahduru abu wa yahduru aku asma'ul khamsa hmm. marfu'un بالواو نعم، وعليكم السلام هو الذي هو هو الذي هو يجب زي المقدمة جمع التفسير فاطمة عائشة هو إيه اللي بقى نور اليقين نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفود الثعلبة wato manyan bakin nan na sa'alaba wa min ha wafudu sa'alaba daga cikin wanda suka zo wajen manzara ka kawo ziyara akwai manyan bakin nan na sa'alaba na'am wafada ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'atan wato sun ba manzon Allah mutane wato arba'atun min min wato hudu daga cikin su na bil islam sun bakunci manzo sallallahu alaihi wasallam suna masu tabbatar da musulunci assalamu alaikum sai suka yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi assalamu alaikum qalu ya rasulullah kace ya rasulullah inna rusul man khalfaka lalle mu yan sako ne na wanda ke bayan mu min kauna mu yan wanda suke bayan mu su ta aiko mu hmm. daga cikin mutanen mu wa nahnu muqirruna bil islam mu kuma muna masu tabbatar da musulunci wa qad qila lana innaka taqulu la islam man la hijrata ta to hakika an ce mana lalle kana cewa babu musulunci ga wanda bai hijira ba kuma ga mutanen mu can suna nan gangare sun musulunta amma ba su yi hijira zuwa madina nan ba ya ya abin yake fa qala alaihi salatu wassalam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aisu ma kuntum wattaqaitumullah yace duk inda kuke kuka kiyaye dokokin Allah wala yadurrukum baya cutar da kun ku yi kira ba inda kun kiyaye dokokin Allah sun makala lahu a gane ku to amma in kun zo na garin kafirai za su hana ku yin addini wannan ne matsala kamar makka eh? kafiran makka suna hana mutum yin addini shi yasa ka tilasta wa duk wanda yake makka ya jage ya hijira a gani amma ko kuna garin ku an ba ku dama ku yi musulunci ba wanda ya takura muku zo na garin ku na'am sun makala lahu sannan zai ce musu yafa bilari ya garuruwan ku lafiya wa qalu mubsirun ya ce garuruwan mu na da tsatsai wato mana tsatsai garu gari ne wanda yake mai albarkacin kasa gari ne wanda in an yi noma nan tafi zai fito qala alhamdulillah sai manzo Allah ya ce alhamdulillah summa qamu fi yi ayyaman sannan suka tsaya suka zauna cikin liyafa manzo Allah kwanaki da yawa annabi na ta musu liyafa yana ta musu liyafa wa hina iradatuhum al a lokacin da suka yi nufin su juya su koma ta ruwan su a jaza kullu wahidin minhum bi khamsi awaq sai manzo Allah ya halatta ma kowanne daga cikin su ukiya biyar na azurfa kowanne ya gaba su kyautan ukiya biyar na azurfa eh. na'am imamul wafa hmm. تتويج يزد tatwij بسم الله الرحمن الرحيم تتويج يزد wato nada yazdajir ya zama sarkin farisa fastama kubara'uhum inda rostom wal wato sai manya-manyan farisawa suka taru a wajen rostom komanda da kuma ainihin fairuzan wa ƙaru lahum suka ce suka ce musu innahu lam yusa'id al-arab lalle babu abin da ya taimaki larabawa az-zufr babu abin da ya ba larabawa nasara akan mu yukur alaina illa tafarruqu sai dai rabuwan wato rabuwan ku shi ya ba larabawa suka samu nasara kan mu inji shi inji su ainihin mutane da kuma tabewan ku kun tabe kuna ta jayayya da junan ku har kun yarda ainihin larabawa wanda muka rena eh, sun zamanto sun zamanto mai shugabanninmu sun zamanto suna samun nasara kanmu in lam tahsimu hadha niza idan ba ku yanke wannan jayayya ba nan wasaltafitu li aduwikum wato ya zamanto kun waiwaya zuwa ga makiyanku kun daina gaba tsakaninku kun fuskanci makiyanku madana biku to za mu fara da ku gaskiya ku sarakunan ku masu jayayya za mu fara da ku mu karkashe ku gaskiya tunda ku kuna kuke janyowa mutanen da muka rena su samu nasara kanmu fashtafaina qabla an yudi'a mulka faris hmm? fashtafaina wato ma'ana ku biya mana bukata ko kuma ku warkar da mu kafin wato mulkin farisa ya tozarta tun kafin mulkin farisa ya tozarta to lalle ya kamata wato ku abin ku warkar da mu fantahal amiran ila qaulil uzama sai shugabannin guda biyu suka tafi zuwa ga maganar ainihin manyan mutane wa bahasa an rajulun min ali kisra sai suka duba wani mutum daga cikin ali kisra ya suluhu li wilayatul mulk wanda yake dacewa ga shugabancin ga jagorancin shugabanci sai suka naɗa shi wa ba'da al-juhd wato bayan ƙoƙari sosai wajadu ibnan lahu ibnan lahu ismuhu yazzajir sai suka samu wani ɗan shi sunan shi yazzajir fatawajjaha fatan wajahu itajul mulk sai suka nada shi ainihin kujerar mulki wato suka nada shi tashi asalin tashi abin da ake nadawa a kai din ake sawa a kai crown an gani sai suka nada shi da ainihin wato suka sa mai wannan kamar yadda ake shi an mai nadi su wa'annan suna sanya wannan crown ne wani abu da na zinari suke sawa akan mutum alama ne cewa shi sarki ne wa fariha bihil kumara sai sauran shugabanni suka yi farin ciki da shi jami'ar ra'iyya da kuma dukkan talakawa suka yi farin ciki yanzu kai ya haɗu an da jayayya sai duka gaba ɗaya suka yi mishi da'a musamman juyushan da himayatul suburul bilat sai shi yanzu jirga sai ya ambaci sojoji domin tsare ainihin wato kan iyaka kafa na garuruwa Ya ce yanzu eh, shi da kashi ya ambaci sojoji aka musu tarbiyya domin su je su ringa tsare kan iyaka na garuruwa wasir dadu mafuki da minha da kuma dawo da abin da aka rasa daga gare ta domin larabawa kamar musulmi sun kwace musu garuruwa sun kwace musu wurare da yawa to shi yanzu sarki yace to yanzu alhamdulillah karfin mu ya dawo bari mu je mu kwato abin da larabawa suka kwato daga gare mu asayyar jaisal jaishin abla lil abla sai ya tafiyar da ainihin sojoji a can ya tafiyar da su can ugulla. Wajen jaishan lil haira wasu sojoji a can haira Wajen jaishan lil ambar wasu sojoji a can ambar wa kanat zan a'zamu shuguri ya kasance wa'annan su ne manya-manya daga cikin kafafansu wanda larabawa su kwace wanda musulmi su kwace min jiha al-garbiya ta bangaren yamma hmm. fa balagat al-musanna hadhihi al-akbar sai wa'annan labarurka ya kai wa musanna cewa yanzu farisawa sun dawo da karfinsu farisawa sun haɗa kai yanzu saboda haka yanzu suna so su kwato wuraren da ba su kwato musu fa arsala ila li umar sai ya aika wa umar da wannan labari cewa kaga ga abin da ke faruwa farisawa sun murmure ba fa qala umar sai umar ya ce wallahi la banna mulka muluka muluka ajam yace wallahi zan bugi ainihin sarakunan ajamawa bi mulukil arab da sarakunan larabawa na'am wato zan yi amfani da sarakuna na musulmi in bugi sarakuna na ajamawa falam ya da ra'isan wato bai bar wani shugaba ba shi umar wala za ra'i wala ko kuma duk wani ma'abocin hankali bai bar duk wani ma'abocin hankali wanda zai iya bada shawara ba au sharafi ko ma'abocin daraja wa basta da wadata wala khadiban bai bar wani khadibi ba wanda yake ya iya magana ya iya caza mutane wala sha'irin ko wani mawaki illa ramahum bi sai da ya ce fi shi ya tura ainihin duk wa'annan zuwa ga ainihin sojoji domin a ringa canza mutane ana ba su kuma shawarwari wa kataba ila al-musanna ya'muruhu bil intiha sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga musanna yana umurtar shi da ya wuce min ardi adu daga wato ya sulale daga garin larabawa a daga garin ajamawa wata farraka fi filiya cewa su warwatsu cikin rafuka hatta tashkami'ul juyush hatta tashkami'ul sai sojoji sun taru tukuna wato ma'ana su yes boy su bari kan su fito fili sai sojoji sun taru wa amarahu Allah ya da fi rabi'a wa mudan ahadan ya umurce shi kare ya bari a cikin kabilar rabi'a da mudan kare ya bar kowa min ahli da daga cikin ma'abuta jarumta duk wanda aka san su jarumai ne sadaukai ne ka a bar su wala farisan illa ahbarahu ko wani barde wanda yake ya kware wajen hawa doki sai an halatto da shi au an aukar aukarha wato da ganin daman shi ko kuma a tilasta mai a ce mai yanzu in ce ba zai zo ba a tilasta mai lalle zai ya fito fa anzalar musanna jayshahu sai musanna ya saukar da rundunansa ala hudud biladi fars akan kan iyaka na garuruwan farisawa awwalahum bil hila bil hilla wato na farkon su a can garin hilla wa akhiruhum bi fada fadi bi fada wato wato na ƙarshen a can a can wajen da ake kira fada ko jabalul basra wani dutse ne a can ƙasar iraki mutanazuri don kun san da duk ƙasar iraki na ƙarƙashin farisa ne duk daular farisa ne da duk ƙasar iraki hmm. eh mutanazuri na wato suna suna nan suna ta sauraro yaji su ba'duhum ba'da sashen su na aka mu sashi wa kataba umar ila ummali sai umar ya rubuta a zuwa ga gwamnoninsa an yaba a su man kanat lahu najda cewa su aiko duk wanda yake da ainihin nagarta wanda yake da jarumta aw fars ko kuma su aiko wanda yake gwanin hawa doki ausila ko kuma wanda yake gwanin aiwatar da makamai wanda yake aiwatar da su kubba aw ra'i ko kuma abocin tunaniya da basira na ba da shawarwari wa karaja ila hajj sana talata ashara wato sai ya fita zuwa ga aikin hajji shekara ta goma sha uku da hijira sai aikin hajji wa raja'a kuma ya dawo na faja'atu afwaju sai taron jama'ansu taron jama'ansu mai sa zo wajen shi a zuwa madina wa man kana aqrabu ila al-iraq da wanda ya kasance yana kusa da iraki sai ka tara zuwa ga musanna dan a riga ba shi shawarwari